da arba'in da ɗaya hijiriya kuma muna ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da ashirin daidai miladiya eh ok yau ashirin da biyu ko haka ne ashirin da biyu <coughs> wannan shi ne darasinmu na ashirin da takwas kuma shi muke sa ran ya zama darasinmu na ƙarshe a wannan darasussuka na azumin watan ramadan zama na 28 kuma shine zamanmu na wato na goma sha biyu a cikin suratul safati kuma shine zama na ƙarshe insha Allahu wanda ajiya Allah cikin ikonsa mun fara daga aya ta ɗari da tara har izuwa aya ta 170 to amma akwai dan ragowar karin bayani a aya ta 164 wanda malam zai karanto mana aya ta 164 domin mu ci gaba insha Allah wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ubangiji wata wata'ala yake cewa sai mala'iku suka ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'alum kowa a cikinmu yana da wani matsayi nasa sananne Abdullahi bin Abbas da Mujahid ibn Jabar an bin Abbas aka rawaito daga ricca wannan maganan mala'iku ne cewa wa mamin na illa lahu maqamun ma'alum kowa a cikinmu yana da matsayi wanda yake sananne matsayin da suke da shi sananne shine wato matakan da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su da kuma irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su <coughs> malaman tafsiri sun yi ƙarin haske akan faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wasu suka ce da Allah subhanahu wata'ala ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin a can baya to sai kuma ya yi adafin wannan ayar aka ɗora wannan ayar akan faɗinsa inda illa ibadallahi al-mukhlasina sai zanto ƙarashe ne ko ci gaba ne akan maganar wa ma minna illa illa al-mukhlasina amma maganar cewa maganar mala'iku ce wajahin ya fi fitowa saboda abin da aka tsara a gaba cewa wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu musabbihuna saboda maganar istifaf sahu da kuma tasbihi na ɗaya daga cikin ahammu sifatil mala'ika Allah subhanahu ya sifanta mana su a cikin alkur'ani ɗori akan abin da muka faɗa a jiya wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله سبحانه وتعالى yake cewa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada arna suke cewa wai Allah mai rahama ya rike da sai Allah ya ce a'a wanda suke danganta su a cewa 'ya'yan Allah ne ba 'ya'yan Allah bane bal ibadu mukramuna su bayi ne wa'anda suke ababen karramawa masu girma la yasbiqunahu bil qawli ba sa raga malam masallaci idan ubangiji idan kaga sun aikata abu to ba sa yin aiki kafin ubangiji ya umarce su hum bi amrihi ya'maluna kuma duk abin da kaga suna aikata to umarni Allah ya basu, su ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum Allah ya san me a gaban su ya san me a bayan su wala yashfa'una illa liman irtaba kuma ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda su ceta wahum min khashyatihi mushfiqun kuma su din nan masu tsabagen tsoro ne saboda saboda khashiya ta ubangiji kullum a tsorace zaka gansu manzala sallallahu ya ce ya ga Mika, ilu ka annahu hilsun bali wato saboda tsabagen kuka da yake yi kai ka ce wani irin tamusashen dabino ne saboda kuka ko dariya baya yi manzala sun ya tambayi mala'ika jibril ya ce mika'il tun da allah ya halicci wuta bai taɓa yin dariya ba tun da allah ya halicci wuta bai taɓa yin dariya ba wa manya yaqul minhum inni ilahun min dunihi na jizihi jahannam kadhalika na jizu dhalimin da wani mala’ikan zai ce shi allah ne ko ba bayan allah subhanahu ta'ala? to da sai mu saka masa da wutar jahannama kamar yadda muke sakawa da azzalumai ko kaga wannan matsayi ne daga cikin matsayi na mala'iku wasu kuma suka ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum ba wani a cikin da face yana da matsayi nasa sananne almaqam sai zanto asalinsa a mahallul qiyami ne makanul qiyam inda mutum yake tsayawa to abin da yasa aka kirawo shi da suna haka saboda alqiyamu yakunu fil ghalib li ajali al amal yawanci tsayawa kana yin ta ne in zaka yi aiki da haka sai zanto aikin ka sai ake kiransa makamin ka in aka ce maka ai wannan yana da makami kaza ma'ana yana da aiki iri kaza saboda yawanci aiki a tsaye ake yin sa wal ma'lum kuma abin da ake nufi da ma'lum shine al muayyan al madbut wani wanda aka ayyana masa aka ajiye shi a wurin kuma aka ce shine abin da zai duk inda dai magana ta je ta dawo mala'iku suna da matsayi suna da daraja suna da aji ya zo a cikin hadisin isra'i hadisin jabir cewa mala'ika jibrilu alaihi salam lokacin da zai yi iraji da maza duk saman da ya je in ya kwankwasa ba a buɗe masa sai an tambaye shi tukuna an ce masa waye sai ya ce ni ne jibrilu sai ce dawa kuka taho saboda kowace sama akwai iya mala'ikun da Allah ya ce su shiga sai ce tare da Muhammadu sai ce dama sallallahu alaihi an aika masa ya zo ne sai mala'ika julu ya ce na'am to sai su buɗe masa sai su girmama shi shi yasa makamin Allah subhanahu wataala ya ce a <clears throat> zi inda zil arshi makin shi yana da ƙarfi kuma yana da makana a wajen ubangiji makana shi ne daraja kaga makamun kenan ko sannan mutsa'in samma a can ma sama ɗin ana masa ɗa'a in ya ba da umarni ana bi amin kuma sannan amintacce ne shi ake ba wahayi kuma tun tunda ake ba shi bai taɓa rage wani abu ko ya ƙara wani abu kaga wannan mukami kenan da matsayi wasu malaman suka ce a'a wannan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum yana da alaka da mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lokacin da manzo sallama aka je da shi sidratul muntaha an huce sama ta bakwai da shi to an kai shi sidratul muntaha an zo daidai sidran sai mala'ika jibril ya ce to na baka lafiya sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce anan zaka tafi ka banni a lokacin da nake bukatar ka sanda masoyi yake bukatuwa zuwa masoyinsa sai mala'ika juliya ce to wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum duk wani mala'ika da ka sani yana da wani matsayi sananne ni nan iya nan ne matsayina ba kuma wani mala'ika da ya taba karasowa nan ma to wannan ta yi ya zanto mala'ika juliya ya istishhadi da wannan ayar ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ko zai iya tsayawa ya kasance tare da shi ko kuma ya zanto Allahu alam a waccan maganar da aka faɗa ita ce tafi zama daidai wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu musabbihuna idan ana maganar mu'mini ne illa ibadallahi al-mukhlasin sai ya zama wa inna ma'sharal muslimina la nahnu safuna mu a tsaye muke a sahu sahu domin bautar Allah subhanahu wata'ala lokacin sallah da lokacin yaki kamar yadda mala'iku suke yi kabe da makaranta a hadisin jiya wa ju'ilat sufufa naka sufufu naka sufufil mala'ika wa inna musabbihu na lalle mu masu tasbihi ne muna tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah yake cewa wa in kanu la yaquluna law anna indana zikran min al-awwalina lakunna ibadallahi al-mukhlasina wa in kanu la yaquluna ko da yake dai suna faɗa cewa lau inda na zikiran min awwali na da a ce tun asali an saukan mana da wahayi a wajen kakanninmu muka same su akan addini kunna ibadallahi al-mukhlasin a kira'ar jimhur a kira'ar ibn kasir da abu amr da ibn amir kuwa su kuma shine farin ko wa qul ma wal yahsabi farin. hala ko ala to su kuma suna karantawa mukhlisina lakum na ibadallahi almukhlisina da mun zama cikin bayan Allah masu ikhlasi amma duk da haka fa kafaru biyu sai suka kafirce da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi fa sawfa ya'lamu na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <coughs> Ubangiji سبحانه وتعالى باين يا جمعي gama بياني akan abin da ya shafi <coughs> bayan ya gama mana bayani akan abin da ya shafi ruguje hujjojin ƙuraishawa to kuma sai ya dace da <coughs> cika she ƙarshen surar <coughs> da bayani akan nasara ta muminai wadda Allah subhanahu ta'ala ya musu alƙawari Allah ya ce walaƙad sabaƙat kalimatuna li'ibadina mursalina lallai haƙiƙa kalmarmu ko kalmominmu na alƙawarin da muka yi na cewa bayanmu za su ci nasara to lallai ta tabbata ta rigayi ma halittarsu gaba ɗaya ai wa'adnahum bin nasri wal ghalabati kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mujadila yake cewa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah yayi alƙawari ya zartar cewa ni da manzanni na mu za mu ci nasara to Allah yace innahum lahumul mansuruna lallai su bayina din nan tabbas su ne al mansuruna inda za a taimaka wa inna jundana lalle kuma rundunanmu lahumul ghalibuna su ne wa'anda za su yi galaba duk wanda ya shiga gabansu to ba zai ci nasara a kansu ba wannan alkawari ne na ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi akan zai taimaki bayansa wanda kuma wannan ya zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu al-mu'min سورة سورة غافر كينان إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah ya ce inna lanansur rusulana lalle mu sai mun taimaki manzanninmu na amanu tare da waɗanda suka yi imani fil hayatid duniya a rayuwar duniya ta hanyar mu basu iko su bauta wa Allah kamar yadda Allah yake su wa yawma yaqumul ashhad kuma ranar alkiyama ma za mu taimake su wajen cika musu alkawarin da muka yi musu yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum a ranar da azzalumai za su yi ta neman hanzari amma hanzarin nasu ba zai yi amfanar da su ba walahumul la'natu walahum su'udda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul mujadila كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كرنتو وإنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم وابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون to anan dalilai biyu dalili na farko wa ayyadahum bi ruhin min Allah ya karfafe su bi ruhin da wani karfi minhu daga gare shi sana karshe Allah ya ce ala inna hizballahi humul muflihuna lalle rundunar Allah su ne masu cin nasara haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul tauba yuriduna <coughs> an yubti'u nurallahi bi afwahihim ah, wa aballahu Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun Allah ya ce zai dauka dora addinin nan akan rabuwa addinai gaba daya haka Allah ya faɗa a cikin suratul saffi yuriduna liyutfi'u tan an yutfi'u ta tauba ta saffi kuma liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wallahu mutimmu nurahu ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون kusan duk ma'anar ɗaya ce haka zalika kuma Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma cewa وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الله يتي يا الكوري للي سيا حليفا تدموا من أباين أسا كما يدي حليفا تدموا من أنفركوا kuma Allah sai ya ba su dama wala na lahum zai ba su damar yin addininsu wanda Allah ya yarda musu da shi kuma halin da ake ciki na tsoro Allah ya yi alkawarin sai ya canja musu shi ya koma halin zaman lafiya da kwanciyar hankali kawai abin da Allah ya ce ya na ne la sheku na bi shai'a su dai su bauta mini kar su haɗa bautata da kowa haka Allah subhanahu wataala ya ce in dai za ku bauta wa Allah to kuma ba za ku haɗa bautarsa da kowa ba <coughs> to Allah zai taimake ku man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna wayanda kuma bayan wannan alƙawarin da suka yi da Allah subhanahu wataala suka warware alƙawarin to ubangiji ya ce lalle wayannan su ne fasikai na asali to da haka wayannan ayoyi a suna nuna cewa wannan al'umma ita ce za ta ci nasara sannan da Allah yake ba da labarin annabi Isa kun ga annabi Isa zai dawo ko to Allah subhanahu wataala yake cewa inni mutawaffika zan cika maka kwanakinka na farko da ka ɗauka shekarun da ya na farko wa rafi'uka ilayya sai kuma in ɗauke ka zuwa sama wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru sannan zan wanke ka daga maganganun da kafirai suke faɗan cewa kai Allah ne ko dan Allah wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru kuma in annabi Isa ya dawo Allah zai sanya duk inda suka bi shi sune a gaba da kafirai kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida duk ahlul kitabi ma sai sun zo sun bar addinin su sun ba annabi Isa alaihi salam to kaga waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lallai muminai su ne akan gaba haka Allah ya faɗa zuyina na kafaru hayatid dunya wa yaskharuna min na amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama sannan wanda suke da takawa su ne a sama da kafirai ranar alkiyama haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu ali imran wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa ku ne dai sama da kowa <coughs> kada la kada ku wulakanta wala tahzanu kar kuma ku yi bakin ciki wa a a'launa ku ne <coughs> wato inda kuke a sama in kuntun mu'minina in kun kasance mu'mine ku tsaya ku bautawa Allah subhanahu wata'ala haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazuna wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihina وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سويب الكفار ما كانوا يعملون حتى الآهرة ما الله يانون تشيوا للي وإن مؤمنين سوني ما سوچ النسرة haka Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin littafin sa cewa إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ألا ينون تشواسوزا في غلبة haka zalika kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa kishiyoyinsu kuma su za su asara kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul mujadila istahwadha alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ula'ika hizbus shaitan ala inna hizbus shaitani humul khasiruna cewa tawagar shaidan su kuma su ne za su yi asara haka zalika ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yujadiluna innal ladhina yuhadduna allaha wa rasulahu ula'ika fil azallin kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli ka gani waɗanda duk suke musu da Allah subhanahu wata'ala to su shirya suna cikin kaskantattun mutane haka Allah ya ba mu labari a cikin suratu hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minina a ciki akwai gaskiya da kuma wa'azi ga mu'minai yadda wa'ancan suka ci nasara to lallai su ma musulman nan za su ci nasara haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce fasbir innal aqibata lil muttaqin إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وانا أتين سورة هود واتشما أتين سورة هود هكا الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين كرشن دي مقوما ذات قوما زوا جماسو تقوى هكا الله سبحانه وتعالى فلا أتين سورة الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا bayatan awhum qa'iluna fama kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimina kaga kenan karshe da kansu za su zo su koka cewa su azzalimai ne ba'suna din zai iya zama tashin alkiyama ko kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya sa an ci nasara a kansu wayannan ayoyi da wasu suma suna nuna mana cewa lallai musulmai su ne za su ci nasara kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin zai taimaki muminai zai kuma wulaƙanta waɗanda suke kishiyoyinsu haka zalika hadisan annabi sallallahu alaihi wa sun zo da yawa da suke karfafa waɗannan ayoyi daga cikin ayoyin akwai aya mai mahimmanci da ta tsallake ni na tsallake ta kai Allah subhanahu wa ta'ala inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين kaga Allah zai sanya mu zama mu ne jagorori kuma mu za mu gaji duniyar gaba daya wa numakkina lahum fil ardi mu mu ba su duk wata dama da ka sani a duniya yanzu kana ga da majalisar ɗinkin duniya da UNICEF da waye ga sunan dai you USED a ICC e ya sunanta ne kotun koli ta duniya duka gaba ɗaya yanzu musulmai su kaɗai ne aka bar su a baya ba wata kuwa wani wani ƙarfi inda musulmai suke a haɗe an mai da su sun zama shazaya mutanasira don a samu a samu damar murkushe su kuma a zahiri kamar an fi ƙarfin musulmai to wasu sai suke tunanin cewa anya ku alƙawarin nan da Allah subhanahu wata'ala ya yi yaya ku alƙawarin nan zai cika ko ba zai cika ba to idan muka bibiyi nusus nassoshi na alƙur'ani da kuma nassoshi na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to zamu tabbatar da cewa alƙawarin Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa tashi ba maza sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin muawiyata ibn abi sufyan wanda yake cikin sahihain cewa walan tazala ta'ifatun min hadhihi al-umma 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah babu wata wato ba za a gushe ba a cikin wannan addini za a samu wata al'umma wanda suke tsaye akan tafarki kenan suna tsaye akan tafarkin Allah la yadurruhum man khalafahum wanda ma ya saba musu ba zai cutar da su ba wala man khazalahum hatta ya'ti amrullahi har sai al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala ya zo musu suna kan wannan wannan kan suna kan wannan tafarki <clears throat> hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kitabun babu manaqib al-ansar hadisin khabbab ibn al-arat Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa <clears throat> wata rana na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na same shi ya tada kai wato da rigar ka'aba a cikin inuwar ka'aba a lokacin mashirkai suna gana wa musulmai azaba sai ce ya rasulallah ba za a roƙon mana Allah subhanahu wata'ala ba ne halin nan da muke ciki ko Allah zai kawo mana buɗi sai maza Allah sallama ya tashi ya ce masa ya ce da khabbab laƙad kana man kana qablakum la yumshatu bi mushatil hadidi waɗanda suka gabace ku musulman baya akan zo a samu mataji na ƙarfe talgeshe na ƙarfe a dinga karta masa a jiki wato tsakanin namansa da ƙashinsa da tsokarsa haka har sai an kai mutum ƙasa sai an kashe shi amma kuma ba wanda yake barin addinansa, sai maza ce wallahi Walaitin yutimmanna hadha wannan addinin da kake gani sai Allah ya cika shi taf ya kai lokacin da shi kadai ake tsoro hatta yasira rakibu min sana'a ila maut la yakhafu illa Allah sai kaga mutum ya hau abun hawa daga sana'a da musuluncinsa da addininsa ya je har maut ba abin da yake tsoro sai Allah subhanahu wata'ala kaga wannan hadisin yana nuna mana hadisi ne kuma cikin sahihul bukhari yana nuna mana cewa lalle abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana nan zai tabbata haka lalika hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim a kitabul fitan wa ashrat saa wannan hadisin hadisin da a cikin kitabul fitan wa ashrat saa wanda imamu muslim ya rawaito shi daga tamim ibn aus addari ko kuma hadisin imamu ahmad afon a cikin musnad daga tamim ibn aus addari allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar wannan addinin na musulunci sai ya kai duk inda aka taɓa samun dare da yini to sai an samu wannan addinin na musulunci manzo Allah yake cewa bi izzi azizin da ƙarfin mai ƙarfi buwaya mai buwaya aw bi zulli zalilin ko da kaskancin mai kaskanci su musulman da ake ganin suna da kaskanci a haka sai sun kai musulunci sun kara da duniya sai an zo ana kiran sallah a white house sai an zo ana kiran sallah a pentagon sai an zo ana kiran sallah a berlin dama kuma duk ana yi yanzu alhamdulillah abinda mazara sun haifa faɗa gaskiya ne spain tun daga aka kori musulmai a alif 492 ne ko ko haka ne 1492 tun da aka kore su daga ƙarshen inda aka kore su shine abin nan ko girnata gornata ake cewa ko lokacin 1992 aka yi bikin murnar cikar shekara 500 da koran abin a barcelona wani gari a spain barcelona ake ce masa da turanci aka yi biki na musamman maharajan na munnar cikar koran musulmai daga turai daga turai ta gabas shekara 500 tun da aka kore su lokacin isabella da ferdinando ƙarshen kura ta rashin mutunci inda aka ce ko mutum ya fita ko ya zama kirista gaba ma aka rufe kofar aka ce ma an ma daina ma ba da damar fita ko mutum ya zama kirista ko a kashe shi haka aka dinga kakkashe mutane wasu kuma dole suna ji suna kallo suka canja addini to zala kuma ya gaya mana cewa wannan addini sai ya kai duk inda dare da rana ta kai bi izzi azizin aw bi zilli zalilin izzun ko izzan yu'izzu Allah bihi al-islam wa dhullan yuzillu Allah bihi al-kufr kaskanci da Allah zai kaskantar da kafirai da shi ɗaukaka kuma da Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka musulunci da shi na eh yanzu ko a e eh, kasan akwai ita ita eh, akwai akwai isbiliya hasan su manyan garuruwan andalus din akwai hamra akwai isbiliya ita ce ake ce mata sabella to akwai wata sarauniya wacce ita ma ai tana ɗaya daga cikin mayakan wacce daga bashi ferdinando din ya aure ta saboda ya ga cewa in ba su haɗa kai ba su ci nasara ba to aurenta da ya din to su wa'annan 'ya'yan Abdullahi da suka wulakantar da mulkin suka koma suka raja akan duniya sune suka zo aka yi ciniki da su aka ce to su kawo mulkin amma da sharaɗin ga abin da za a yi musu za a kiyaye musu zimmarsu da suka miƙa amma suna ji suna kallo kuma aka zo aka dinga korarsu to akwai girnata akwai uh, eh, isabella akwai ishbiliya ita ce isabella sannan kuma akwai akwai abin nan akwai ƙurtuba yanzu ke ce mata cordoba sannan akwai hamra wannan su ne manyan ƙawa'id guda hudu amma bayan akwai balansiya akwai barcelona akwai tulaitila akwai sara ƙusa ita ce ake cewa zaragoza yanzu ko zaragoza ko menene eh sara kussa eh to ka gani to ka gani haka ne sannan ya zo a cikin sahihu muslim daga anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mafarki cewa gashi sun je gidan ukubatu bin azira sai kuma aka kawo musu dabino wani dabino da ake cewa dabinan Ibn tsaf shi dabinan Ibn tsaf kamar nan ne a ce yalan bello kaga ba kamar san Bello ba amma dai akwai yalan to shi ma ya dabinan ibn tsaf sunansa to maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to me ka fassara shi da shi sai maza Allah ya ce inna Allah kataba lana rif'ata fid dunya Allah ya rubuta mana mu za mu ci nasara a duniya kuma wal aqibatu fil akhirah kuma a ranar lahira mu ne muke da kyakkyawan makoma saboda uqubanin al aqiba kenan rif'a kuma abu rafi uqubatu bin rafi Eh, sai ce wa anna dina na kad tsaba kuma addinin mun zai zo yayi kyau ya ma yi kyau kaga tamr bin tsaf kenan ko to wannan abin da yake nufi shine kamar yadda malaman mu suka sha faɗa a wata lakta da malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo Allah ya tsara masa lafiya a <coughs> a masallacin gadon kaya lokacin auren abokin mu Alkasim Abu Abdurrahman akan wannan topic din yayi magana ya kamata mutum ya saurari lafiyar nan sosai a nutse zai ƙara yin imani da Allah da imani da Annabi sallallahu alaihi cewa nasarar da maza Allah yake nufi da wacce Allah yake nufi a cikin alƙur'ani ba wai ana nufin dole sai ya zanto dukiya a hannun mu take a soja a hannun mu yake komai mu muke da shi ba a ai shaidan abin da yake so a daina bautawa Allah in dai aka mutu ana bautawa Allah to shaidan bai ci nasara ba to abin da ake nufi shine za mu iya samun wancan ɗin amma ba a fito ƙarar an ce dole shi ne zai samu ba bare mu ce in bai samu ba a cika alƙawari ba amma dai abin da ake nufi shine ba wani ƙarfi da zai iya murƙushe musulunci ya sa a daina bautawa Allah a daina musulunci da sunna ba za a iya ba ana tsanantawar amma dole ana ba musulmai dama su yi musuluncin su bi izzi azizin aw bi dhulli zalil kuma wannan din ma akwai ƙanshin nasarar cewa ana nan za a zo lokacin da ba da yahudawa ba ne ƙarshe, to manzala sama ya ce za a zo lokacin da annabi isa zai sauko zai kashe dujal sannan zai ce ku bi duk inda kuka ga ba yahude wanda zai imani ba ku kashe shi sannan ba yahude zai buya a jikin dutse ma ko bishiya dutsen zai ce ta'ala fa inna wara iya Yahudiyan faqtulhu zo baya na ga ba yahude ka kashe shi sai manzala sama ce ta illa al sai dai a bishiyar izkhir ko illa al-gharqad afwan sai dai garkat bishiyar garkat fa ina min shajarar yahud ita ce kaɗai yahuda suka buya ba za su ba za ta ci kuma gashi suna ta shuka ta a yanzu bincike ya nuna cewa suna son su nemi kariya da ita a ƙarshen zamani to Allah subhanahu ta'ala ya ce innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahumul ghalibuna kuma lalle rundunan mu lahumul ghalibuna sune wa'anda za su ci nasara aka bi azabina yasta'jiluna to su mushrikai me yasa suke gaggawa da azabar mu ne al-imam juwaybir ya fitar daga abdullahi ibn abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa wa bi sanadin sahihin ala shart ash-shaykhain cewa sun zo sun ce ya muhammadu al azaba manzo Allah ka nuna mana azabar da kake cewa za ka nuna mana wacce kake tsoratar da mu ajilhu lana sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da afa bi azabina yasta'jiluna wai azabar ta mu ce suke so wai ta sauka da wuri Allah ta ce fa'iza na zala bisahatihim idan ta sauka bisahatihim a su fasa a sabahul munzarina ta da asuba ta waɗanda ake wa gargaɗi ma'ana ba za su ji daɗi ba ko dai Allah ya aiko rundunar musulunci ta gama da su tun a duniya kamar yadda ya tabbata a cikin sayul bukhari da sayo muslim daga anas an malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lokacin da muka aka shiga khaibar mazala sama ya shiga da asuba suna fitowa sai suka hango sun fito da fartanyarsu da da abubuwansu na, na, noma sai suka hango rundunar manzan Allah sallama sai suka koma suna muhammadun wallahi wal khamis ga muhammadu nan da runduna biyar biyar ɗan biyar biyar gaba da baya da tsakiya da hagu da dama mazala sama ce Allahu akbar kharibat khaybar Allahu akbar khaybar shikenan ta lalace an gama da ita an kwace ta inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarina Allah ce wata walla anhum hatta in kai dai ka dan juya baya ka rabu da su zuwa lokacin da azaba za ta sauka wa absir ka dakanta musu ka sa ido fa sawfa yubsiruna da sannu za su ga azaba za ta sauka Allah subhanahu wataala ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhana rabbika wato tsarki ya tabbata ga ubangijinka ya fi ƙarfin a sifanta shi da ɗa rabbil izzati ubangiji wanda yake da ƙarfi ƙarfin da ba a isa a je kusa da shi ba domin a tsira daga ƙarfin nasa sai in ya ga dama a tsira amma ya sifuna ya fi ƙarfin abin da suke sifanta shi da shi wa salamun alal mursalina kuma gaisuwa da aminci a duniya da lahira su tabbata ga manzanni da aka aiko su da saƙon da suka isar da saƙon Allah walhamdulillahi rabbil alamina sannan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala rabbil alamina ubangijin talikai <coughs> ah, wannan faɗin rabbil izzati rabbil izzati abin da ake nufi shine ƙarfi wanda yafi fi ƙarfin misali da tunani kuma haka karfin Allah subhanahu wata'ala yake misali saboda karfin Allah da buwayarsa ya isa ya halakar da wanda ya saba masa a abin da a cikinsa ake tsira kuma ya isa ya tsirar da wanda ya ga dama a cikin abin da a cikinsa ake halaka ka ɗau ruwa ka gani ruwa yakan zama sanadiyar halakan mutum kuma yakan zama sanadiyar tsiran mutum ku duba ku gani annabi Musa Allah ya tsirar da shi a cikin ruwa sai da ya shiga ruwa sannan ya tsira fir'auna kuma ya shiga ruwan aka halakar da shi da haka ruwa zai abin da kake tunanin a cikinsa ake halaka Allah zai iya halattar maka rayuwa a cikinsa da tsira abin da ka sakankance da shi kake ganin tsira ne shi kuma Allah sai ya halitta halaka a cikinsa kuma idan Allah ya doshi abu ya fi ƙarfin kowa ku duba halin da muke ciki a yau jama'a virus ɗan ƙanƙani ɗan mitsitsi wanda bai kuka bushe shi ba amma Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gagar duniya ya rikita likitoci har yanzu likitoci maganganunsu ba su daidaita ɗari bisa ɗari ba tare da cewa aiki suke ba ji ba gani ba dare ba rana a ce airborne disease ne a zo a ce ah, ba airborne disease ba ne a ce in an saka mask yana taimako a ce kai an saka ma baya taimako a ce ai wannan cutar idan aka samu nisbatul harara wato idan zafi ya kai daraja kaza to wannan cutar mutuwa take yi to kuma sai ka ga a garin da ake zafi fiye da ko ina kuma ga ana mutuwa din kuma cutar tana kama mutane a garin da ake sanyi ma cutar ta kama mutane ka san kenan in ba Allah ne ya ga dama ya kawo lutsusi ba wanda ya isa sannan ka duba izzar Allah da buwayarsa ba wata cuta sai da ya saukan mata da magani to amma yanzu ya kyala mutane Si tafa gabniya akwai maganin yana nan a duniya amma Allah ne kaɗai san inda yake mutane sun kasa gano inda yake kaga kenan sai an koma zuwa gare shi shi Allah subhanahu wata'ala kaga magani ake sha kuma a mutu lokacin maganin mutum ne ba shi da lafiya an amai operation an amai operation an mai tiyata sauƙi yake samu amma wani ana yin operation ɗin kuma sai ya mutu matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa man wa a huwa man ishtara matal mudawi likitan ya mutu wal mudawa wanda ake wala rashin lafiyar ya mutu wanda mara lafiyar ya mutu wallazi jalaba a dilan da je ya saro maganin ya mutu wa ba'ahu <coughs> wanda ya siya mai kantin ya mutu mai kemis din wa manishtara wanda ya je ya siyo shi ya kawo a ba mara lafiya shi ma ya mutu saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne mabuwayin sarki wanda ba a ba a isa aje zuwa inda buwayarsa take ba subhanahu wata'ala <coughs> to wannan hadisi ya tabbata ko da yake hadisin yana da rauni a cikin musnad abi ya'la daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen sa yana karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan wani hadisin ya tabbata a cikin wato imam uh, suyuɗi ya jingina shi zuwa ga ibn abi hatim sannan imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya kawo shi shi ma a cikin tafsirinsa sannan imam tabarani ya rawaice shi da isnadin da asaladin akwai abdul mun'im ibn bashir shi kuma yana da rauni kwarai da gaske don haka akwai nau'i na uh, rauni a cikin isnadin sai dai a bi ma'anar matan cewa manzala sau salawa yake cewa wanda duk yake so ya yi awo da fikeli wanda yake mafi cika na lada yau malkiyamata to idan ya zauna a waje in zai tashi ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamina <coughs> shi yasa ya zo daga anas dan malik imamu at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo shi daga qatada mursalan ibn abi hatim kuma ya sadar da shi zuwa ga anas dan malik ta hanyar kata da din Allah ya ƙara yadda a gare shi amma dai <coughs> kamar mursal din ya dan fi karfi cewa anas yake cewa idza sallamtum manzala yana cewa idza sallamtum alayya idan kun min salati in za ku tashi daga majalisi ko wani abu to fa sallimu ala al-mursalina ku yi gaisuwa zuwa ga manzanni fa inna ma ana rasulun min mursalina sai suka ce to wannan shine ma'anar wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin lafazin walhamdulillahi rabbil alamin kuma yabo da godiya ne da kirari ga Allah subhanahu wata'ala duk da cewa hadisin da na ce muku yana cikin musnad abi ya'la haka yawanci <coughs> masu azuru suke zingina shi zuwa ga abu ya'la amma isnadin da al-imam ibn kathir ya kawo shi ta hanyar muhammad ibn abi bakar ta hanyar da shi kuma daga nuh <coughs> shi kuma daga abu harun daga abu sa'idin al-khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya kasance idan yayi sallama daga sallah yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al muslimin ba da wannan isnadin yazo a cikin musnad abi alaba amma dai yazo ta hanyar wato Abu Dawuda at-Tayalisi wanda a cikin isnadin nasa ya gifta ta kan Hammadu ibn Salamata Allah ji kansa da rahama wannan shine karshen wannan sura mai albarka Fatanmu mu shine yadda Allah subhanahu wataala ya gwada mana karshen wannan karatu lafiya to Allah ya sa rayuwar mu ma ta kare lafiya ubangiji Allah ya ba mu tsahon kwana mai amfani Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka Allah ka yaye mana wannan bala'i da yake damun al'umma ya ubangiji muna roƙonka Allah ka karɓi wannan ayyuka namu Allah ka karɓi wannan ayyuka namu Allah ka karɓo wayannan ayyuka namu ya ubangiji Allah kada ka bawa shaiɗan nasibi da rabo a cikin wannan ayyuka namu ya Allah abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ka yafe mana abinda muka yi daidai kuma Allah ubangiji ka karɓa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ubangiji muna roƙon ka saukan man da lutufinka Allah ka saukar mana da buɗinka Allah ka saukar mana da buɗinka Allah ka saukar mana da buɗinka Allah ka tausaya mana Allah ka saukar mana da rahamarka Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma bi yadika la yamlikuhuma ghayruk ya Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka tufatar da mu Allah karka ban mu a cikin tsaraici Allah ka suturta aibinmu Allah ka suturta laifuffukanmu Allah ka nesanta tsakaninmu da laifuffukanmu kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas ɗin duniya da yammacin duniya Allah ka tsarkake mu daga zunubanmu kamar yadda kake tsarkama yadda ka ake tsarkake farin tufafi daga datti Allah ka wanke mu da ruwa da raba da kankara ka darajar mu ka sa mu dinga jin tsoronka kamar muna kallonka Allahumma ja'alna nakhshaka ka'annana nara Allahumma ja'alna nakhshaka ka'annana nara Allah muna roƙonka shiriya Allah muna roƙonka taqawa Allah muna roƙonka kamewa Allah muna roƙonka wadata Allah muna roƙonka ka raba mu da talauci ka sa mu zama talakawa a idanka kawai Allah muna roƙonka ka raba mu da ƙasƙanci ka sa ba za mu zama ƙasƙantattu ba sai a gabanka kawai Allah muna roƙonka ka raba mu da tsoro ba wanda za mu ji tsoro sai kai kawai Allah muna roƙonka ka raba mu da ƙarya Allah muna roƙonka ka raba mu da fajirci Allah muna roƙonka ka raba mu da yin abin da makiya za su yi mana dariya Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da Allah ka sa muna cikin bayanka da ka yanta a cikin wannan wata mai albarka Allahumma ja'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ja'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ja'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ثقل موازيننا اللهم حقق إيماننا اللهم حقق إيماننا اللهم ارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار Allah ka nuna mana lokacin da za a buɗe masallatai buɗewa ta dindindin ba za a ƙara rufe su ba har a koma zuwa ga Allah Allah ka nuna mana lokacin da za a buɗe Ka'aba a zagaya ta a cigaba da ɗawaki a cigaba da umara a yi aikin hajji ba za a sake rufewa ba har abada ya ubangiji Allah muna roƙonka ka azurta mu da ziyarar ɗakinka da masallacin annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka dawwamar mana da ziyara har zuwa lokacin da zaka ka ɗauki rayuwarmu wanda bai taɓa zuwa ba Allah ka azurta shi da zuwa wanda kuma ya je Allah ka lamunce masa ci gaba da zuwa ya Allah muna roƙonka duk wani aiki da muka gabatar Allah ka malaman malamanmu Ubangiji Allah ka ƙara sa musu ikhlasi cikin zuciyarsu Allah ka ba su ikon sauke nauyin da yake kansu jagororinmu Allah ka ba su tausayi da imani da tsoronka Allah duk wanda ba zai ji tsoronka ya tausaya wa talakawa bayinka ba Allah ka nisanta shi daga dukkan wata kujera da yake kai ko yake nema Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna ya ubangiji inda muka rasa a cikin wannan annoba Allah ka gafarta musu Allah ka sa sun huta yau mun samu labarin rasuwar wata daga cikin yan uwa a proprieta ta ɗaya daga cikin makarantu anan da 'ya'yan mu suke karatu a makarantar tun kilista a hajiya zakiya Allah ya gafarta mata Allah ubangiji ya sa ta huta Allah ya kai haske da rahama a cikin kabarinta duk waɗanda muka rasa ubangiji Allah ya gafarta musu a nan Kano mun yi rashin sosai mun rasa manya-manyan malamai maza da mata mun rasa 'yan uwa a najeriya ma gaba ɗaya kai hatta a duniya ma mun rasa likitoci mun rasa yan uwa wasu sakamakon wannan cutar wasu kuma sakamakon cutuka Allah ka gafarta musu mu ma in mun mutu Allah ka ba mu masu mana addu'a yaran mu Allah ka raya su rayawa ta addini matan mu Allah ka sanya musu albarka a cikin kokarin da suke yi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa su zama masu biyayya gare ka ya ubangiji ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu ɗaya. daya da muka gaza Allah ka iya mana da muke tsoro Allah ya amintar da mu da shi a ubangiji Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka ka gafarta mana in mun mutu Allah ka raba mu da wahala lokacin mutuwa Allah ka raba mu da wahalar kwanciyar kabari Allah ba za mu iya ƙididdige mu ba gabaki ɗaya ma mun saba roƙon wa mata da suke roƙon mai musu addu'a Allah azarta su da mazaje na gari mun saba roƙon ya ubangiji yan kasuwan mu ka sanya musu albarka a cikin kasuwancin su masu neman aiki da masu neman jari da masu neman admission da masu neman ƙarin matsayi ubangiji Allah ka ba su masu albashi Allah ka sanya musu albarka a cikin albashinsu wanda ake bi bashi Allah ka taimaka musu su biya wanda suke cikin kangi na haya ubangiji Allah ka yassare musu ka yaye musu ubangiji Allah ka nesanta mu daga hassada da gaba da kiyayya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min zalimin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين